kan bala'i na rantse da sarkin da ya ara wa fir'auna dama a zamanin annabi musa wannan yarinyar kyakkyawa ce kutumelesi